ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da safiya barkanmu da sake saduwa a wannan wuri na markazin nur da ke titin zaga a anguwar gawan nama a wannan gari mai albarka na sokoto a wannan majalisi na mai albarka na mako-mako da muke karatun littafin al-ittiqan fi ulumil qur'an lil imam suyuti a cikin sa a lokaci irin wannan safiyar lahadi yau muna lahadi sha hudu ko sha hudu ga watan safar da shekarar 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha daya ga watan tara na shekarar 2022 ta miladiya na karatu a cikin babin da malam yawa suna da eh, annau'ul arba'un nau'i na arba'in wanda ke bayani akan al'adawatin lati ya tajo ilaiha al-mufassir ake kamar wasu kalmomi da ke bukatar ma'ano bayanin ma'anoninsu da kuma li'irabinsu da sauransu da ciki mun zo ga kalmar i maka kwana satin da ya gabata kan kalmar i mai kasar alhamza da iskanilya yau insha Allah za mu tashi kalmar ayyu na أي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الشاطبي رحمه الله أي قال الإمام السيوطي رحمه الله أي بالفتح والتشديد على أوجه الأول أن تكون شرطية نحو أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي أيما تدعو فله الأسماء الحسنى مالاً يتي أي بالفتح والتشديد على أوجهن الفتحة للشد أي كان زوا بساق فسكوتي لدامة الأول فسكة فرقوشي أن تكون شرقية تزمن تشرعي an gane ko sharaɗi kamar in in takara canja in kaga adatu sharadin hakanan irin su man kaman ya amal misqala zarratin khairan yara kaga man tana zuwa shaddiya hakanan irin su ma wa mata tafalu min khairin ya'lamhu Allah a gaita ma ma shardiya ce to hakanan ita ma ayyu tana zuwa shardiya misalin zuwan ta shardiya shine nahau ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alai kaga ayyu ita ce shardiya abin da mata nasaba shine mansubatun bi ha. an gane ko mansubatun bi fi'liha shine ayyamal ne, qadaitu na haka qadaitu ayyama ayyama zo da nasaba saboda maf'ulin bihi ne na fi'il shar'in shine qadaitu ayyama ayya zafin. ajalai ne muzafin ilaihi ita ma suna kiranta za'ida to da haka qadaitu shine fi mahalli jazmin fi'l shart fala udwan alaihi shine jawabu shart shine alama zaman to wasa jawabu shart zuwan wannan fa wata ke shiga jawabu shart idza lam su al jawabu li an yakuna shartan wajaba iqtiranuhu bil fa'il wannan shine don haka nan ayyu tazo shartiyya bigaddin nazar an i'rabiha ita i'rabin ta ya danganta da yanayin da ta zo nan ta zo fi mahalli nasbin maf'ulin bihi li qadaitu malamin ashur yana cewa ita ma wannan usuliyya ce illa iyaka an kamanta ta da sharadi shi yasa ta dauki fi da sharadi jawabu to da haka wallahu alam mahallin shahidi ta zo sharadiya ko a ce shardiya ce ta asali kamar da imamu su ya kawo a nan ko ko musuliya ce aka ba ta ma'anar sharadi kamar da ibn ashur ya ce wallahu alam ya ce haka nan faɗin Allah ayyamma ta du'u walahul asma'ul husna ayyamma an gane ko shi ma irin san ayyamal ajalai ne ayyan mansubun bi ta du'u! an gane ayyan sharadi tad'u shi da fi'il shardi lahu asmaul husna wannan jumla al-mukawwana min al-mubtada'i wal khabar mubtada din shine al-asma'u al-husna na'atun ne ko siffa na asma'u laka al-asma'u shine mubtada khabar dinsa shine eh, muta'allaqul harful jar falahu shine mukallaf ay fal al asma'ul husna ka'inatun ko mustaqirratun lahu an gane to mahallin shahid ayyan a waɗannan ayoyi guda biyu ayyu zo shar'iyya da aka daga cikin ma'anonin da ayyu take dauke da shi shine shar'iyya kamar da muka gani a waɗannan ayoyi guda biyu sai ma'ana ta gaba ita ce الثاني استفهامية نحو أيكم زادته هذه إيمانا وإنما يسأل بها عما يميز عن آه، أحد المتشاركين في أمر يعمهما نحو أي الفريقين خير مقاما أي أنحن أم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم abu na biyu mala ya ce Istifamiya tana zuwa Istifamiya tambaya ce ayyukun ja bil ams waye a cikin ku zo jiya zuwa hadisa na yace ayyukun ra'ar ru'ya al-layla waye cikin ku ya ga mafarki daren da ya gabata kaga tambaya waye waye yayi kaza waye yayi kaza waye cikinku ku yayi kaza yace an takuna sharbiyyata an hawa ayyukum zadatu hadhihi imana idza ma unzila suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana idan aka saukar da sura akwai daga cikin su mai cewa ayyukum wane ne a cikin ku zadatu hadhihi imana kaga ana neman tamyizi wanda al'amari yana iya gangama kowannen su amma ana so a san waye a cikin ku zadatu hazi yake banta da wannan ma'ana shine zadatu ni imana baka ga wannan shardiya ta tambaya tambaya da jiran a baka ansa a cewa na ne shi ne ma'ana tambaya yace wa inna ma yus'alu biha amma yumayyizu ahadul mustasharikin fi amrin ya ummuhuma ana tambaya da ayyu ne wurin rabe wani al'amari ɗaya daga cikin waɗanda ke tarayya cikin al'amarin da ke gangame su zaɗito hazihi imana a ta gangame ko ko waɗanda kowane tana iya ƙara ma imani to sai ake so a yi tambaya wane ne a ciki yake ɓanta da zamantowarsa zaɗito hazihi imana to sai amfani da kalmar ayyu Ya ce na hau kaman ayyul fariqaini khairun maqaman wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina kafaru lil ladina amanu ayyul fariqaini khairun maqaman wa ahsanu nabiyya ga suna cewa ayyul fariqaini khairun maqaman wa ai daga cikin bangarori da ƙungiyoyi guda biyu wanda shine khairun maqaman shine mafi alkhairin matsayi waye mafi alkhairin matsayi shi yasa malai ce suna nufin a nahnu am ashabu muhammadin sallallahu alaihi mu ne khairun makaman mafi kai alkhairin matsayi ko ko ashabu muhammadin sallallahu alaihi to wannan ita ce ma'ana ta biyu da ayyuke zuwa da ita ma'ana ta biyu sharadi kaman ayyamal ajalaini qadaitu ma'ana ta biyu istifhamiyya ta tambaya kaman ayyukun zadatu hadhihi imana ma'ana ta uku ita ce mausuliya an gane ko ita zai kawo mana na الثالث موصولة نحو لننزعن من كل شيعة أيهم أشد وهي في الأوجه الثلاثة وهي في الأوجه الثلاثة معربة وتبنى في الوجه الثالث على الضم إذا حذف عائدها وأضيفت كالآية المذكورة وأعربها الأخفش في هذه الحالة أيضا وخرج عليه قراءة بعضهم بالنصب وأول قراءة الضم على على الحكاية وأولها غيره على على التعليق للفعل وأولها الزمخشري على أنها خبر مبتدأ محذوف وتقدير وتقدير الكلام لننزعن بعض كل شيعة فكأنه قيل من هذا البعض فقيل هو الذي أشد ثم حذف المبتدأان المكتنفان لأي وزعم ابن وزعم ابن الضراوة أنه وزعم ابن الضراوة أنها في الآية مقطوعة عن الإضافة مبنية وأن هم أشد مبتدأ وخبر ورد برسم الضمير متصلا بأي وبالإجماع على إعرابها إذا لم تضف الرابع قال يتي الثالث موصولة tana zuwa ismul mausul sai kawo mana misali shine inda Allah ta'ala yake cewa ah, lananzi anna na haula nanzi anna min kulle shi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani itiya Allah ce summa lananzi anna min kulle shi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani itiya yana magana ana magana kan wutar jahannama domin kafin wannan ayar Allah ya ce sun malanu hadiran haula jahannama da fiya za mu da su Allah ya mana tsaye kewayen wutar jahannama gurfananno sun malantan zai anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu alar rahmani hitiya sannan cikin kowace tawaga da kowace kungiya za mu zaƙulo waɗanda suke ayyuhum ashaddu alar rahmani hitiya wanda suka fi tsananin kangarewa ga ubangiji Allah zai zakulo su sai a musu azaba ta musamman fiye da sauran wannan ke to haka ce Allah ya summa zai anna kaga zai anna tana ɗauke da rantsuwa da inda muka irin wannan lamun da fataha da kuma nuna tauke to ma'ana rantsuwa ce lananzi anna fi'il mudari'in muttasilun bi nun at-tawkid daga fi'il mudari'i ne mabniun ala al-fathi ittisalihi bi nun at-tawkid lananzi anna fa'iluhu kuma zamirun mustatirun na hannu ya udu Allah saboda nun al-azama an gane daga mun samu fili da fa'il min kulli shi'atin daga kowace tawaga ko ƙungiya. kaga min kulli shi'ati suwa za a fitar menene maf'ulun bi kaga mun samu fi'ili lanan zai anna ta kunshi fi'ili da fa'il fa'ilin ta shine da mirin mustatirun takbiruhu nanu kaga samu fi'ili da fa'il kuma an samu jarul majrur muta'alliqun bihi min kulli shi'ati saura maf'ulun bihi kuma maf'ulun shi ne ayyuhum an gane ko ayyuhum ashaddu ala ar-rahmani intiya da ka ayyu shi da maf'ulun bihi to amma abin iskali ya aka yi maf'ulun bihi zo da damma ya kamata ya zama ayyahum shine bayanin da malam zai bada bayani na gaba an gane ko to da ka ayyu shine maf'ulun bihi wa huwa mudaf wa hum dinnan mudafun ilayhi idan ayyu ta zama mausula bi ma'ana allazi ismul mausul bi ma'ana allazi nan zai anna min shi shi'atin ayyuhum ay allazi daga cikin su wanda kaga bi ma'ana allazi ashaddu ala rahmani ibtiya suka ce ita kuma ashaddu khabar ne na mubtada'in mahdhufin taqdiruhu ayyuhum huwa ashaddu ala rahmani kaga ayyu shine maf'ulun bihi maimakon yazo da fata ya zama ayyahum sai zama ayyuhum wa huwa mudafun wa damiru mudafun ilayhi mabni ala al-kasqud fi jar ayyuhum ashaddu ay ayyuhum huwa ashaddu kaga huwa mubtada ashaddu khabar dama da inda aka samu ismul mawsul ana buƙatar jumla da ake kiranta silatul mawsul zaka silatul mawsul ɗin da ita ce ashaddu tunda ashaddu tana dauke da mubtada inta da aka hazzafe zaka sai ya zama huwa ashaddu ita ce silatul mawsul an gane ko kamar kace akramtul ladzi huwa a'lamu min zaidin akramtu allazi huwa a'lamu min zaid kaga huwa shine mubtada a'lamu shine khabar kaga an samu jumla jumlar nan ita ce silatul mawsul la mahalla laha min al-i'rab to da ka yanzu mun fahimci mahallin shahid a gare mu shine ayyu cewa ayyu din nan fi mahalli nasbin wannan shine mahallin shahid an gane wannan ko ta bari mu je zuwa sai ya ce wani ya fi hazin aujuhis talatati mu'raba a waɗannan fuskoki guda uku gaba ɗaya ayyu mu'rab ce mai ake nufi da mu'rab shine sunan da ke sassauyawa an gane irin muhammad daga muhammad suna ne mu'rab kana cewa ja a muhammadun ra'aitu muhammadan marartu bi muhammadin duk sunan da yake sauyawa sunan shi mu'rab haka nan fi'ili fi'ilin da yake sauyawa irin fi'ilin mudari shi kadai a cikin fi'ilin shi kadai shine mu'rab shi ma da sharadi Allah ta tasala bihi nunu tawkid ko ko nunu niswa tasala bihi nunu tawkid fa huwa mabniun ala al-fath ya fita daga al-i'rabi ya zama mabniyun wa idza tasala bihi nunu niswa nan ma ya fita daga mu'rab ya zamanto mabniun ala al-sukun da haka duk suna ko fi'ili wanda ke sassauyawa to shi ake kira mu'rab fi'ili kaman yazhabu muhammadu lan yazhaba kaga yazhab yanzu ya zo da nasaba saboda zuwan lam lam yazhab kaga lam yazhab yanzu ya zo da jazma saboda zuwan lam to wadannan su ake kira mu'rab to da haka malamai suka ce hiya fil awjuhi salasati mu'raba awjuhi salasa shine fuskoki uku da tazo na farko shar'iyya kaga babban alama zamantowa ta mu'raba a shar'iyya shine ayyamal ajalaini kaga ayyama ta zo da fata karara ayyamal ajalaini an ga go kaga kenan shar'iyya tana zuwa tana zuwa mu'raba saboda gashi ta zo ayya maimakon ayyo ta zo ayya hakanan eh, ayyan ma ta zo falahul asma'ul husna shi ma ayyan ma ta zo wannan ɗaya kenan hakanan ita ma ta biyu da ya kawo mana ita ce istifamiya ita ma mu'uraba an gane bi kumul maftun kaga sun fasara shi istifamiya bi kumul maftunu an gane da yawa daga cikin malaman sun fasara shi al maftunu fi ayyikum an gane wa cikin ku a cikin ku wanne ne maftun kaga kenan ayyuta ta zo istifamiya domin tambaya ce wasu kuma sun fassara mafkuno ɗin bi ma'anar fitina. bi ayyukum al-maftun al-fitnatu fi ayyukum cikin wanne ne a cikin fitina take ciki da ka ga ayyu ta zo istifhamiya kuma ta zo mu'raba bi alamar zuwan ta mu'raba zuwan ta da jarra saboda shigan harfin ja da ba mu'raba bace da sai a ce bi ayyukum gane wannan ko to wannan shine na biyu sai na uku aujuhus salasa shine guda uku ne ka dama guda uku ya kama mana ma'anorinta na farko ya ce shine na farko ma'anar da ya kawo a shar'iyya na biyu a'a e eh, istifaniya na uku mausula Ya ce to waɗannan fuskoki gaba daya ba ce idan ma'anar ta ba ce a wannan kaga kenan ayyuhum shaddu da ya kama da misalin mausula ita ma ba ce ka gane ko idan saboda ya tafi na sabin maf'ulin bihi idan ta zama maf'ulin bihi ta zama mu'raba sauraya aka yi kuma ta zo da ba shine magana da zai yace wa tubna fil wajhi salis a fuska ta uku a wani kauli wani wani kauli ne a wani kauli da a ce yana nufin ba wani kawai ba da bai cewa wa hiya fil awjuhi salasati mu'raba da fi da ce hiya fil mujahidi mu'raba wa na fil wajhi salis amma tun da yake fil awjuhi salasa kenan akwai kauli cewa ita ayyu mawsula ita ma mu'raba ce a kauli a wani kaulin kuma mabniya an gane wannan ko su sauran kun ga babu iskali shar'iyya ta zo da eh, irabinta irin su ayyamal ajalai ne kadaitu babu iskali an gano cewa tana zuwa mu'raba kuma tana zuwa da fatha fi mahalli nasbin haka nan ita ma tana zuwa da fatha fi mahalli nasbin da jarra fi mahalli jarrin kaman bi ayyikumul maftun kaga wannan kenan babu iskali inda ake da iskali shine in ta zo mausula shin ta zo mausula mu'raba ce ko ko ba mu'uraba ba ce musamman irin nan da ta zo da dan masu malanan annamin anna min kulli shi'atin ayyuhum shin mu'raba ce ko ba mu'raba ba yace to sun ce mu'raba ce shi yasa zai bige su cewa hiya mu'rabatun fil awjuhi thalatha na biyu watubna fil wajhi thalith ala dhammi ana mata bina'i kaga bisa ga wannan kaulan ba mu'raba ba ce tubna ala dhammi fil shi ne waje wajhu ha mawsula an gane ko idza hudifa ha idan aka cire aid aid kuma kalmar aid ismul fa'il ne na fi'ili da yake ajwaf filin da yake ajiyar shi ne allazi wasaduhu harful illa in ka ce ya yaqulu idan ka zo ismul fa'il sai ka ce za zaka juyar da wawan dinta ta koma hamza ko ka juyar da ya'un ta koma hamza kaman ba yabi'u fa huwa ba'i'un kaga ka juya al-ya'un ta zama hamza to haka fi'il ismul fa'il yake ila kana al-fi'lu irin wannan an gane ko nama ya namu fahuwa imun an gane to haka nan shi ma nan ada ya udu fahuwa a'idun daga nan muka zama a'idun ya kuma kenan a'idun ismul fa'il lil fi'il al ajwaf alladhi huwa ada ya udu ma'anar ada ya udu komawa an gane ko ada zaidun ila manzilihi zaidu ya koma zuwa ga mazauninsa kaga ada ya udu ya ce to wannan kalma ƙa'idon ana amfani da ita istilahan idan suka kawo ta irin wannan wuri musamman a babul mausul mun suka ce a'id ana nufin wani damiri dole jumla ta sila ta kunshi wani damiri da zai koma ga mausul na ga muku an samu ismul mausul sai an samu sila abinda ya zama da ismul mausul ma'arifa ita ce sila idan ka ja allazi kaga ba iya sanin wane ne tunda kowa ma na iya zama to allazi amma an kawo jumlar da za ta yi bayanin sa wannan jumla ita ake kira silatul mausul kace ja allazi akramani ka kalmar akramani ita ta bayyana me ake nufi da allazi ja allazi abuhu alimun kaga abuhu alimun ita ce jumlar sila ita ta bayyana allazi an gane da inda ta samu ismul mausul ko allazi ko allati ko allazina ko allati allataini ko allazina ko allazan duk inda ismul mausul ne to la budda lahu min sila silan nan ita ce za ta arrafa shi ta za ta sa shi an gane wannan ko sharadin ita silar ta kunshi lamiri da zai koma zuwa ga shi wannan ismul mausul an gane ko wannan damirin shi ake kira a'il domin damirin shi zai koma ga ismul mausul domin zai koma ga ismul mausul sai zama jumla ce da bata da alaka dole sai ka samu abin da zai kulla su abin da zai kulla ya nuna wannan bayanin kana yin shi ne akan allazi shine ka samu wani lamiri da zai kulla wannan jumla da allazi ja allazi akrama ne kaga akrama tana dauke da lamirin huwa ja allazi huwa abuka ka ka samu biyu ya koma zuwa ga wannan domin ta zo ba ta da wannan dalilin kaka sai zama ba ma'ana ja allazi abuhu zaidun idan ka ce ja allazi zaidun abun zaidun abun a gabata da alaka ja allazi zaidun abun kaga zaidun abun shi ke na wata jumla ce ba ta da alaka da allazi bai yiwa ta zamanto ita ke fayyace ma'anar allazi kuma ba ta da wani abu da ke kulla ta da allazi to nan abin da ke kulla silatul mausul da ismul mausul shi ake kira aidun ila mausul kuma lamiri ne yace to wannan shine yace dan haka idza huzifa aiduha ai mata bina'i idan aka cire mata aid abin da zai komar da ita zuwa ga mausul wa udhifat kuma akai mata idafa kal ayatil mazkura kama ayat da ambata wata aya ambata summa nan zai min kulle shi'atin ayyuhun ashaddu 'ala ar-rahmani ittija duba tun daga ayyuhum kaga ayyu shine ismul mawsul ko kuma mahallinsa mahallin ismin ne sannan huwa mudafun kunga hun mudafun ayyukum ayyu mudaf wa hun mudafun ilay mutafi nabi da ya kawo ya tabbata ko ya ce iza udifat wa udifat an ga udifat ko ta ya yace idza hudifa ha idan aka kire a idanta sun ce aidin ta ayyuhun a ashaddu ala rahmani itiya ko utiya tagdirin sun summa lananzi anna min kulli shi'atin ayyuhun huwa a ashaddu ala rahmani itiya suka ce kun ga kenan akwai huwa wannan huwa din ita ce da ita ce aid ita ce kulla wannan jumlatul sila da jumlatul ismul mawsul kuma ita aka hazzabe kaga babu alqur'ani ba aka ganin sun malanan zai annabi kullu shayatin ayyuhum huwa shalla an cira huwa mutum da aka cire huwa kaga sharaɗi bai san cika Sharaɗi na farko hulifan ahir sharaɗi na biyu ubefat to idan aka samu wannan an gane ko to sai a mata bina'i wannan shine ra'ayin wasu daga cikin malaman hau suka ce bina'i ake mata da aka hiya mabniyatun ce an gane ala kamar da zaka ce jalastu haisu ya yajlisu zaidun kaga haisu mabniyatun tun dammi ka ce min haisu Allah ce wa min haisu kharajta wa min haisu ba ce min haisi ba saboda haisu mabniyatun fi ala dhammi suka ce to haka ne shi ma na ayyuhum mabniyun ala amma mahallin sa shine mahallu nasbin maf'ulun bihi li fi'l lananzi anna ayyuhum sai aka bida'in ta ala dhamma an gane wannan ko wannan shine ra'ayin ibnu malik a alfiya yana cewa ayyun kama wa uribat ma lam tusaf wa sadur silatiha zamirun harraf ita ayyun kama kamar ma take wa uribat ana mata al Malam to da da ba mata ijafa ba kuma sadur ha kuma ya zamana farkon silata da miri ne mahzuni kamar ayyuhum ashaddu an cire da miri ne kuma an cire shi ne kuma ayyuhum huwa zaka ce ayyuhum ashaddu to wannan shine mala yace wa ubifat kal ayatul mazkura an gane wannan ko to wannan shine dole na daya cewa eh, ayyu ne mata bida'i mabniya ce idan ta zo da wannan sharadi zama na an cire mata da mirul a'id ilal mausul sannan kuma an mata izafa kamar yadda ya zo a sun balaman zai anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu ala rahman itiya ya. yace wa a'raba hal akhfash daga cikin malaman nahwu da malam akhfash shi ko yayi mata irabi da haka ya irabi yake yayi mata irabi kuma irabin yace ya kawo fata a ƙarara. ce fi hadhihi alhala wa kharraja alayhi qira'atu ba'dihim ya gina akan karatun ba'dihim wasu daga cikin makaranta an gane malaman qira'a sun gina wannan qira'a zuwa ga Harun al-A'war al-Muqri yake karantawa sun mala nan zai an damin kulle cikin ayyahum shaddu alar rahman itiya Na kwamfil ya kawo wannan ya ce siba wahi ne ya jingina ta ma zuwa ga shi wannan ƙarishi harun al'awar al-mukari ya ce sun mala nan zai an damin kulle cikin ayyahum amma kira a ce shazza ba a karanta ta a cikin dukkan ƙura'ul ashara babu wanda ya karanta sun mala nan zai an damin kulle cikin ayyahum babu daga kira a ce shazza to shi akwai sai ya gina kan waccan gina ya ce tun daga kira'a ta zo ayyahum to kenan ana yi mata nasaba shine asali akwai shi Ya ce a mata ta in ta zo fi mahalli nasbin ta zo da fata a karara in ta zo fi mahalli raf'in ta zo da damma karara in ta zo fi mahalli jirgin ta zo da a karara wannan shine kaulin al-akhfash ya gina kan waccan aya kuma tun da ya gina kan waccan aya kan waccan qira'a kuma qira'a ce shaza kamar da muke gani kaga dole ya zai da qira'ar jumhur bai cewa da qira'ar jumhur ita ce daidai ba qira'ar wacce ita ce daidai kaga yi iya faɗa haka tunda waɗannan sune qurra al-mu'tamaduna al-mu'tamadu qira'atuhum kuma dukkan sai tafaqu ala qira'ati ha ayyuhum daga zai yi a ce ba ta yi ba sai kira'ar a da kuma gaba ma kowa ya san shi ba da haka sai ta'awili shine awwala wannan awwala fi'ili ne ba awwalo awwala yayi ta'awili yu'awwilu yana ta'awili an gane ko fa huwa mu'awwilun shi mai ta'awili ne abin da yawa ta'awili shine mu'awwalun an gane wannan ko za ka nan awwala na fi'ili ba awwalu na farko ba amma farko ana ce da shi awwalu to amma ba shi wannan awwala yu awwalu yayi tawili da ka awwala qira'atan dhammi ala al-hikaya yayi tawilin qira'an nan ta take ita ce mashhuriya ita ce qira'al qurra'ul ashara gaba ɗaya. sai mata ta'awili cewa sun haka hakaito hikaya ne hikaya yanda ake faɗi an gane ko yace wa annaha wa awwalaha ghayruhu ala ta'liq wannan shine ta'wilin za kuma ta'wilin sai ya kama da ta'wilin Khalil bin Ahmad al da ya gina ta akan ta'wili bil hikayati bil qawl sai ce kaman sun malanan zai shi min kulli shi'atin ayyuhum yuqalu lahu a ala ar-rahmani tiya wanda ana ce akan ce da shi ayyuhum a ala ar-rahmani tiya kaga hikaya sai wannan shine kaulan shi Khalil bin Ahmad al-Farahi wa awwalaha ghayruhu ala at-ta'liq wani kuma yayi ta'wilin sa ala at-ta'liq malaman larabci ne cewa wannan shine ta'wilin Yunus Yunus bin Habib al-Nahawi shi kuma ya ta'wilin ta ala at-ta'liq an gane ta'liqi shine an gama da wacce sun nan zai anna min kulli shi'atin zance ya kare sai aka yi sabon zance ayyuhum ashaddu ala ar-rahmani ikliya an gane wannan wani sabon zance ne ga an jingine shine aliki an jingine wancan fi'ilin sun malanan zai an min kulli shi'atin an jingine za mu zaƙulo cikin kowace kungiya wa za a zaƙulo ba faɗa ba shine sai ta kaddara kamar an yi tambaya aka ce to wa za a zaƙulo sai aka ce ayyuhum ashaddu ala rahmani itiya wannan shine tawilin eh, wannan Yunus bin Habib al-Bahawi wanda ya gina ta ala ta'lim wa awwalaha az-zamakhshari shi ko imhalan zamakhshari awwalaha ala annaha khabaru mubtada'in mahzufin cewa khabar ne mubtada'in mahzufin wa tadbirul kalam lanzi anna ba'da kulli shi'atin za mu zaƙulo sashin sashin waɗannan ƙungiyoyi saboda min ya kaddara ta aminta bi'idiyya Nan zai anna min kulli shi'atin ay nan zai anna ba'da kulli shi'atin an gane ko faka annahu qila man hadha al shi ma sai kaddara kama an yi tambaya to wane ne wannan ba'adin. Faƙila fa qila huwa alladhi ashaddu ashaddu alar rahmani itiya shine wanda ya fi tsananin kangarewa ga ubangiji mai rahama an gane ya ce sun mahuzifal mubtada ani sai aka cire mubtada o'i guda biyu mubtada ani suna nufin min babin tagli asali ana da mubtada sunan shi mubtada ana da kabar sunan shi khabar kaga kabar bai zama mubtada mubtada bai zama khabar to amma idan aka zo sai a bige sun za a musu gugu guda sai a ce mubtada ani ana nufin mubtada wa khabar kamar da ake cewa abawani ana nufin al'abu wal um an gane ko ana cewa alqamarani ana nufin shamsu wal qamar haka ana cewa umarani ana nufin abubakar wa umar zaujani an gane da da cewa zaujani kowannen su yasluhu li an yakuna zauja an gane alqur'ani kowanne dama haka yake faɗi shi alqur'ani bai shigar da ta'un an gane amma hadisi ana samu a ce zaujatu ta mace zaujun namiji amma ga alkur'ani zaujin namiji zaujin ta mace ba zaujin an gane ko na adam muskuna ta wa zaujuka kaga ba cewa zaujatuka ba daga lokacin alkur'ani shi ne da namiji da mace kowanne zaujin ne an gane to amma irin su kaga umara ne kaga umar daban abubakar daban masu aka gallabe su haka nan ya ce fa huzifal mubtada ani sai aka cire o'i guda biyu yana nufin mubtada'un wa khabar al-muktanifani li'ayi waɗanda suke kewaye ko suke gefe da gefe al-muktanifani abin da ke gefe da gefe idan mutane biyu na tare da kai ɗaya na daman ɗaya hagunka sai a ce da su iktana haka a yi ɗaya an wa ɗaya an shimali an gane wannan ko to wannan shi ne ƙaunin الزمخشري يتي وذاب من الضراوة أنها في الآية مقطوعة عن الإضافة يتي ابن الضراوة يتي أولا آية أي مقطوعة عن الإضافة مبنية وأنهم أشد مبتدأ وخبر سوى هم أشد شين مبتدأ وخبر أيكما أن ينكي الإضافة أنغاني أنت أي شيء تقدير ابن الضراوة an gane takbirinsa da ya yi sai ce kamar misali ah, sun madanan zai anna min kulli shi'atin ayyu ita kadai hum ashaddu yace hum tana tare da ashaddu kaga sauran na cewa hum mahzufa huwa mahzufa an kaddara huwa amma shi ba haka yi ba yace ayyu daban hum daban an gare ayyu sai hum ashaddu daban na fata an fahimci wannan kun ga ayyuhu haɗe suke a rubuta ai kuma lanar zai ana min kulle shi atin ayyuhu shi sai ce ayyuhu ɗin na daɗa haɗe suke a rubutu amma mu tsaga su mu fidda ayyu daban hum ɗin na ita kuma sai mu haɗa ta da wacce sai ta zama hum mubtada a shaddu khabar an gane ko to kun ga wannan muke a haka an gane kamar yadda Allah yake cewa yawma hum barizuna yawma hum barizuna kaga ranar da su nu kaga ma daban hum daban kaga nan zaka kaddara ma daban hum ka ce mubtada zuna, khabar amma irin su eh, hum ala irin su hum ala nari kaga tafiye su daban da dide da bari zuna. barizu yaumahum barizuna yaumahum ala nari yuftanuna kaga tafiye su guda to amma an suna hada a rubutu ba ka rabe su inda Allah yake cewa fa wailul lil ladzina kafaru min yawmihim alladhi yu'aduna ba ka cewa min yawmihim alladhi yawmi daban hum daban tunda kaga hada suke min yawmihim ranar su amma ba ka cewa hum. kana nufin eh, su su ranar da su suke kaza kaga ba ta tafiya da haka rabe su a rubutu shi ke ba da mafita yau ma hum bare zuna yau ma hum alan wannan labasa to amma shi sai ya zo ya samu wacce take hada a rubutu ayyuhum sai ya ce ita ma irin yau mahum bari zo ne ayyu daban yau ma daban hum daban a gaba sa ta gadin da suke rubutu shi ta daga cikin raddi da aka musu kamar da imamu su ya kawo shine an ce a hada take a rubuce an gane yace wa za mu mun da rawa fil ayati maqbu'atun an al idafa mabniyatun wa annahum ashaddu mubtada'un wa khabar hum mubtada' ashaddu shi ne kabar ɗinta an gane wa rudda ya ce an masa raddi da mai aka yi masa raddi bi rasmi damiri muttasilan bi ayyu saboda damiri an rubuta shi hada da ayyu zai yi wa an rubuta su ka rabe su kamar yadda ya ce ladina na kafaru min yawmihim alladhi yu'adu lazi kaga ba ka rabe yau daban hum daban an gane wannan ko wa bil ijma'i ala i'rabiha idza lam tudaf kuma malamai sun ittifaqi cewa ana yi mata i'rabi idan ba mata izafa ba kamar da ibn malik ya ce ayyu kama wa uribat kaga yace ce ana mata irabi ayyu kaman ma take wa uribat ana mata irabi sai a wuri da take da biyu malam tudaf wa rasmu silatiha damirun hazaf in ba cikin wannan yanayi ba to ayyu kama wa uribat to wannan shine sai abu na biyu na hudu shine arabi an takuna to wala habibi ya tafi wala biyu bismillah الرابع أن تكون وصلة إلى نداء ما فيه النحو يا أيها الناس يا أيها النبي mala ya ce an rabe fuska ta bi hudu daga cikin fuskokin da ayyu zuwa shi da an takuna latan. da zaman to tsari ne wasla latsari idan da'ima fihi al zuwa ga kiran abin da ke da al haka na cewa ya zaidu daga zaidu bai da al ya ahmadu haka nan ya rajulu haka da ka kira amma ka saka al yar rajulu ka cewa yar rajulu yan nasu sai dai ka shigar masa da tsari Shi ne tsanin da zai kai ka zuwa ga da'u al shi ne ayyu sai ka ce ya ayyuhan nasu ya ayyuhan rajulu an gane ko ya ayyuhan nabiyu ya ayyuhan rasulu daga duk abin da ke da al yana dauke da ya yana dauke da ayyuha wacce take matsayin tsani zuwa ga nida umma fihi al yake daga cikin wuraren zuwan ayyu shine an takuna waslatan zamanto tsani ila nida ima fihi al nahau ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nabiyu da irinsu ya ayyuhan rajulu da sauransu wannan su ne wallahu alam sai ci ne sai iya muna iya shiga iya ko mu dakata mu dan shiga ba ta da yawa ko ba ta da yawa sai mu tashi ayyana mu yi iya iya za'ama zajjaj annaha ismu zahir والجمهور ضمير ثم اختلفوا فيه على أقوال أحدها, أحدها أن كله ضمير وهو ما اتصل به كلمة ضمير كله أن كله ضمير هو وما اتصل به كله أنه آه، أنه كله kulluhu كلمة sai da kalimatu كلمة shine kuskure نعم. أنه وكله وكله ذبيح وهو ما اتصل به وما اتصل به والثاني والثاني أنه وحده ضمير وما بعده اسم مضاف له يفسر ما يراد به من تكلم وغيبة وخطاب نعم. نحو فإياي فارهبون بل إياه تدعون إياك نعبد نعم. والثالث أنه وحده ضمير وما بعده حرف تفسر المراد والرابع وما بعده نعم وما بعده حروف تفسر المراد والرابع أنه عماد وما بعده هو الضمير وقد غلط من زعم أنه مشتق وفيه سبع لغات قرئ بها بتشديد الياء وتخفيفها مع الهمزة وإبدالها هاء هاء مكسورة ومفتوحة هذه ثمانية يسقط منها بفتح الهاء مع التشديد malam ya ce iya kamar iyaka ko iyahu ko iyahunna ko iyaka ko ko iyaya ko iyana duk iyaya ce ita ke nufi sai ya cire waɗancan domin ya nuna maka iya ɗin ita ake nufi ya ce za'amar zajjaju an na hasmun zajjaju ya ce suna ne iyaka ismun ne a haɗe an gane ko shine ismun zahirun da haka iyaka suna ne zahir ba wai lamiri ba an gane ya ce kawai suna ne zahir sun maktalafu a wal jumhuru zamirun mafi yawan malamai sun ce lamiri ne iyaka kaga anta suna daukan shi a gaban damirul eh, nasab shine damirul nasab al-munfasil suna da damirul raf'i irin su huwa irin su anta irin su eh, ana ana wa anta wa huwa waɗannan su ne damirul raf'il munfasil sai ma tafarra anha akwai da mirin rafil muttasil munfasil wanda ke dabuwa a rubutu muttasil wanda ke haɗewa kaman zahabtu kaga zahabtu da suke da wancan kaga zahabtu da ana kaga ana da ta din zahabtu da ana kaga tafiya su guda da zahabta ta din zahabta da anta tafiya su guda to amma in a bambance in a raba suke sai a kawo anta idan a haɗe ne a rubutu sai a ce zahabta an gane wannan ko to waɗannan su ne da ma'irorin rafi akwai muttasil akwai munfasil akwai da ma'irin nasbi shi ma yana da muttasil yana da munfasil muttasil ɗinsa kaman da raba ni kaga ya ta mai magana darabaka ka zairin kafan ta wanda kake magana hu kaga ha'un lil kaga waɗannan su ne da ma'irin nasbi al-mutabila wa fubu hada abin da ya bayire shi daga waɗannan iyaya kaga da raba ni akwai da na da ka akwai da kuma da raba kum da kunna da raba hu da ha Daraba raba huma da raba hum da raba hunna kaga da waɗannan su ne furo ɗin waɗancan sai da meril munfasil munfasil shi ne mai rabewa mai zaman kansa kamar da anta da ana da huwa suka yi zaman kansu a gurin da ma'ir raf'il munfasila haka nan gurin da ma'ir raf'il nasil munfasila shi ma yana da masu rabewa masu zaman kansu shine iyaya iyaka iyahu da iyana da iya eh, kuma da iyakum da iyakunna da iyahuma da iyakum da iyahum da iyahunna to wannan iya fi kike mana magana yace na farko malamai dai mafi yawa sun tafi kan zikiri ne sai zajjaj shi kaɗai da fakan cewa ismun zahir ya ce sun makhtalafu fihi ala aqwali sai suka yi tabani su malamai mafi yawan da suka tafi akan cewa lamiri ne iya ba suna ba sai suka yi sabani ahadu ha qauli da ya cewa annaha annahu kulluhu damirun cewa dukkan san iyaka dukkan iyakan da damir ba iya ita kadai kafin kuma ita kadai ba iyaka gaba ɗaya da miri na gaba ɗayan su da miri ka da iyakum dukkan su kowanne ka kawo da mirin gaba ɗaya shine da mirin nasiri. an gane wannan ko to wannan shine kauli na farko shine yace kullahu yana nufin huwa wa mattasala ita iya din da abin da ya shige ta kaga abin da ya shige ta suke da rabu wani sa'in a ce iyaya wani sa'in a ce iyana wani sa'in a ce iyaka wani sa'in a ce iyakuma wani sa'in a ce iyakun in maza ne za a ce idan mata ne haka nan shi ma iyahu iyahuma iyakum iyaha iyahunna da sauransu yace wannan kenan sai kauli ta biyu annahu wahdahu zamirun cewa shi kadai shine zamiri iya shine zamiri kuma ba'dahu ismun mudafun lahu abin ya biyo baya suna ne da aka jingina shi da shi aka yi min da idafa yufassiru ma yuradu bihi shi ke fassara abin da ake nufi da shi min takallumin ko dai magana ita ce takallumin shi ne iyaya ma'ana mutakallim ita ce takallumin mutakallim mai magana takallumin ya kunshi bi ya kunshi iyaya ana ko namiji ko ta mace duk wanda zai magana a karan kansa zai ce iyaya koko ko iyana daga biyu abin da suke sama shi bai da musanna da biyu da uku da hudu duka iyana da maza da mata duka iyana to da kaga wannan shi ne takallumi ko ghaibatin ghaiba shine damirul ghaib shine ta person a turanci huwa an gane sai a ce iya hu, kaga guda daya namiji ne ha in ta mace ce suka ce to iya din shine da miri wannan haɗin mudafun ilaihi duk abin da aka ce mudafun ilaihi suna ne na fata an fahimci wannan to da haka wanda suka ce wannan mudafun ne bisa ga kaulan nan da biyu sun ɗauka cewa shi kansa da mirin suna ne saboda da abin da aka idafa ilaihi ya zama ism to da haka gurin su iya ism wa lamirin nan hu ism da ana ɗauke da suna guda biyu sabanin kalma farko da take duk da gaba ɗaya suna ne guda ɗaya amma zai iya ismu huwa muzafun wadda mir din nan ko na ko ka iyaka ko iya uh, hu wannan shine mudafun da aka kaga isin ne guda biyu da muzafun, wa mudafun ilaihi an gane wannan ko yace to idafan nan ita ce fassara ma yuradu bihi min takallumin takallumin da jirin mutakallim wa ghibatun da lirin ghaibi iyahu iyaha iyahu ma iyakum iyahunna wa khitabin ko da mirin khitab iyaka iyaki iyakuma iyakum iyakunna shine da mirin khitab yace na haufa iyaya sai a ce iya mudafun wa ya ismun mabniyun fi mahalli jarrin mudafun ilai haka nan iyaya farhabun farhabun iya shine maf'ul bihi muqaddam an gane ko shi ne kamar iyaka na abudu iyaka din shi ne mafulin bihi muqaddam na fi'ilin sun ce taqdimin su kuma ya dullo alal ittisas iyaka ma'ana gare ka kai kai ne ma'anar taqdimin nan ya dullu alal ittisas haka nan baliyahu tad'una bal iyahu inda ce a gairar lahi ta da'una in kuntum sadiqin bal iyahu ta da'una ya yaksifu ma ta da'una ilai in sha'a haka nan iyaka na abudu shine da misalan khitab a gurinsu iya ismun eh, mabniyon fi mahalli nasbin maf'ulin ta tad'una iya shi kuma iya ɗin mudahun wa ka mudahun ilai an gane ko to ire idan wannan iyaka na abu ko wannan dai shi ne kullu nabi sai alqawlu salis annahu wahdahu damirun cewa shine kadai da gida kamar yadda na farko ya nabi wanda ya gabace shi amma sun bambanta aw ma ba'dahu hurufun kaga shi wanda ma ba'dahu ism bi ya ce mudafun ilayhi al mudafu ilayhi ismun kal mudafi dan kuwa tunda ya ce ma ba'dahu eh, har hurufun kaga hurufun ne tufassiru al murad da haka idan ta zamanto hurufun tufassiru al murad sai zama la mahalla laha min al-i'rab wannan shine abin da ya fi shahara ga al-i'rabi ka zai lura za ga an ce iya shi ne damirun mabniyun ala sukun fi mahallin nasibin ko fi mahallin nasibin maf'ulin bihi sannan kafun harfu shiɗabin, la mahalla lahu min al-i'rab idan ka iyaya ne iyaya sai a ce ya'un harfu takallumin la mahalla lahu min al-i'rab sannan idan ha'un ne harfu ghaibatin la mahalla lahu min al-i'rab an gane wannan ko to wannan shine irabi mafi shahara to bisa ga wannan irabi mafi shahara sai ya ce dukkan su hurufun ne tufassirul murad maqsudin su kawai tana nufin wa ake nufi da iya iya idan ana nufin mutakallim sai ya ce iyaya in suna da yawa iyana in mukhadab iyaka in ta mace ce iyaki in mutanna ne iyakuma ko maza ko mata in maza ne jam'i iyakuma in mata ne jam'i iyakunna haka nan shi ma da mai gangan wannan shi ne kauli na uku shi da kuma ya fi shahara wa huwa allazi jara alaihi al-i'rab idan kana duba al-i'rabi da littafin al-i'rabi zaka ga akan haka suke gina al sai ar-rabi'u annahu imadun imadun shine eh, wani abu da aka jingina kawai abin da an jingina shi ne an gane duk wani lamiri da aka kawo wanda ba a yi irabinsa sai a ce da shi imadun abin da Allah ke cewa allazina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil wa manya ta walla. fa inna Allaha huwa al-ghaniyyul hamid wannan huwa ɗin ita ce iman saboda inna Allaha ismu inna shine Allah shi kuma khabar inna shi ne ghafur da ka ga ga ismu inna Allahu ga khabar inna al ita huwa fa sai suna kiranta da miro shi suke kira iman a gurin malaman kufa malaman basira suna kiran shi birul fasli la mahalla lahu min al-i'rab an gane irin wannan go wannan ga kira da suka karanta da huwa da aka sai a ce huwa da mirul fasil duk inda aka sami irin wannan an gane fa inna allaha huwa kaza to wannan huwa din ita ce da mirul fasil domin ita ba ta zaman to ismu inna tunda ismu inna mansubun ne ita kuma huwa da mirul raf'i da zai wa inda ta zo huwa ya zo gurin muhalli nasri kuma ismu inna mansubun ne kuma already ya riga ya zo fa inna allaha kaga inda ta riga ta dauki ismu ɗinta kaga ba ta buƙatar huwa a matsayin ism inna kabar ɗin inna kuma yana gaba ba huwa ba ce kabar ɗin inna kabar ɗin inna shi ne algafuru kaga algafuru shi ne kabar ɗin inna rahimu mudafun ila sifa na'atul lahu to kaga an samu ismu inna an samu kabar inna bainahuma ya aka samu wannan dabiri shi sa suke kiran shi imadun a gurin kufawa damirul fasli a gurin basriyun to wannan shi ne ce malamai sun ce iyaka wannan kafin ɗin tana matsayin irin wannan huwa ɗin. ta zama imadun da mirul fasili wa huwa wa ma ba'dahu huwa dhabiru abin da ke bayan sa shine dhamiri ma'ana iya ita ce dhamirul fasili kaman huwa da haka abin da ake hari shine ba'da iyaka ana nufin ka wannan da mirin khilaf da ya ba iya din ake nufi ita iya an jingine ta ne kawai shine da ibada da jinginewa amma ya din ya din ake nufi iyahu an jingine iya hu din ake nufi wannan shine cewa da mir ibadin wa ma ba'dahu damir وقد غلط من زعم انه مشتق وسنce mushtaqa ce ma'ana an dauko ta ne daga wani fi'ili an gane ko iyawun da sauransu su suka sai da suka ishtiqaqi ba sai kalman da aka ishtiqaqi ta daga shi ba wallahu alam wa fihi sab'u lugat wala yace tana da lugoji guda bakwai ƙuri abiha an gane ko An gane ko wanda duk an karanta da su amma dukkan su shazza ne kira'a da ita ce kira'a mutawatira na ƙura'ul ashara gaba ɗaya shi ne iyaka babu wanda da cikin ƙura'ul ashara wanda ya karanta ta saɓanin iyaka dukkan iyaka da haka shi ne kusan wata kal akwai ayyaka akwai ayaka akwai iyaka da sauransu duka suna cikin makira'a ce shazza an gane wannan ko yace tabbata na daya da tashdidil ya'i wa ha ma al hamza karantawa da tashdidil ya da ha tare da hamza kaga guda biyu da hamza da kasra ka ce iyaka ita ce kira almutawatira kira ta biyu ita ce iyaka ba tare da shidda ba shine takfir kun ga kirawoyi biyu sun hadu shine bi takhfifil tashbidil ya'i wa takhfifiha ma al hamza sai na biyu wa ibdaliha ha al maksuratan bangare na biyu shine karanta su da tashdidil ya din da kuma takfifin ya amma wannan karan da mai da hamza ta koma ha'un maimakon iyaka sai a ce hiyaka maimakon iyaka sai a ce hiyaka haka yanzu muna da guda hudu muna da iyaka da iyaka muna da hiyaka da hiyaka Shi ne guda hudu Shi ne wa ibdalu ha ha'an maksuratan wa maftuhatan wannan kuma ga wasu guda biyu an gane ko wa eh, bitakfifi ha ko kuma eh, biha bi liya'i wa takfifi wa takfifiha ma alhamza. shine a ce iyaka wa iyaka haka ne ko la iyaka wa iyaka sannan har ila yau wa fatiha domin ya kama kuma. da ce na hamza na da guda hudu tana da kasar alhamza tana da iyaka da iyaka akwai fatah alhamza tana da ayyaka da ayaka ga kasara na da guda biyu iyaka wa iyaka fatha na da guda biyu ayyaka wa ayyaka kan hamza na da guda hudu sai na biyu shine ibdaluha ha ka mai da hamzan ta zama ha'un ita ma tana da guda hudu in kai kasarar hamzan ta baka kira a biyu hiyaka da hiyaka in kai fatahar ha'un din ta baka hayyaka da hayaka kaga sun zama nawa kenan takwas kowanne yana da hudu alhamza na da hudu da kasar alhamza da fita alhamza in kai kasara kana da guda biyu da shadda da rashin shadda in kai fata kana da guda biyu da shadda da rashin shadda haka nan ita ma ha'un in kai ibdalin ta ha'un in kai kasar da ha'un in kana da guda biyu kana da mai shaddan ya hiyaka da mara shadda hiyaka in kai fata alha kana da hayyaka da hayaka kaga duka ta zama nawa takwas ya ce to don haka sun zama takwas shine samhadihi samaniyatun tsutsu min haɗi fatihil ha'i ba a at Kira a guda ce ba samu ta ba cikin karatun alqur'ani a cikin qira'o'i shazin da kowa ce ba a samu guda ce ba shine fatihil ha'i da tashi hayyaka ita ce ba a samu ba Za ka ha'un mai fataha ta guda ɗaya hayaka tana da kuma hiyaka da hiyaka to waɗannan su ne kirawoyi guda bakwai da aka samu da shazonsu da da kama manci mutawata da guda ɗaya ne a cikinsu shi ne hiyaka kamar yadda can ayyuhum ashaddu alar rahmani itiya duk kirawoyin da aka kawo kira'ar mutawatira ita ce ayyu an gane ko to nan shine ne gurin tsayawa insha Allah za mu tashi ayyana wa ma yash'uruna ayyana sun irin wannan kalmar ayyana ita ma zai kama da ita da ma'anoninta alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh